Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Safilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 14 ga watan Nuwamba. Za a ji cewa a jihar Borno an gabatar da majigin da muryar Amurka ta shirya kan Boko Haram. Za kuma a ji cikakken bayanin Sheikh Ahir Usman Bauchi game da shi wannan majigin da muryar Amurka ta shirya. muna tafi da shirin a dawo lafiya da sharhin jaridun Nijar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A hukumance ƙasar Iran ta ayyana yau talata a matsayin ranar zaman makokin mutanen da girgizar ƙasar ranar Lahadi ta ritsa da su. a yanki mai tsaunuka na kan iyakar ƙasar da iraki daga yammaci girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.3 a kan ma'aunin girgizar ƙasa da kuma wasu hucinta sun kashe sama da mutane 400 raunata wasu 7,000 su kuma jami'an iraki sun ba da rahoton akalla mutuwar mutane bakwai ƙungiyoyin masu aikin ceto akan iyakar iran da iraki na amfani da hannayensu wajen tono baraguzan gidaje da kuma amfani da karnukan da ke sunsuno mutanen da ke gine wato mutanen da gine-gine suka danne. Shekaru biyu kenan a jere da ake aikata laifukan da suka danganci nuna ƙin jini ko kuma ƙyama da suka yawaita a Amurka, inda hare-hare da akan auna kan musulmi da Sifaniyawa da kuma mutanen da suka sauya halittar su. ke ci gaba da karuwa a cewar hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a amurka ƙididdigar hukumar ta fbi a wannan shekarar wadda aka fitar jiya litini kan laifukan da ake aikatawa saboda kyamar jinsi ko addini ko halittar mutum ta nuna cewa a shekarar 2016 an samu ire-iren waɗannan laifuka har 6,121 wanda hakan ke nuna cewa an samu karuwar laifukan da kashi 4.6 cikin 100 daga laifuka 5,850 da aka aikata bara. Shugaban Amurka Donald Trump ya kammala ziyarar kwanaki goma sha biyu a kasashe biyar a yankin Asiya, wanda batun barazanar shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da bunƙasa harkokin cinikayya suka mamaye ta. Bayan tattaunawar da ya yi a Manila da jiya Litinin, tare da firaministocin australia da japan trump ya alkawarin zai gabatar da wata babbar sanarwa kan koriya ta arewa da kuma harkokin cinikayya idan ya dawo nan washington a wannan makon amma bai bayar da cikakken bayani a kan sanarwa ba a halin da ake ciki kuma wata kafa ya labaran amurka ta fitar da rahoton da ke cewa shugaba trump ya buƙaci takwaransa na ƙasar china shi jinping da ya sa baki a maganar kama wasu 'yan wasan kwallon kwandon amurka daga jami'ar california ucla waɗanda aka kama da laifin sata a makon da ya gabata a birnin hanzo trump da ya taɓo wannan batu ne yayin da yake tattauna da shi jinfin a ranar asabar a beijing inda shugaban china ya yi masa alkawarin cewa za a yi wa 'yan wasan adalci ba tare da ɓata lokaci ba a cewar jaridar the washington post jami'an 'yan sandan pakistan sun kama wasu maza takwas bisa tsammani ko kuma zargin sun yi wa wata yarinya 'yar shekaru 16 haihuwa tsirara suka kuma zagaya ƙauyensu da ita a zaman ramuwar gayya bayan da suka zargi ɗan uwanta da laifin zubar da mutuncin gidansu domin ya yi hulɗar da bata dace ba da 'yar uwar tasu an rage wa shugaban 'yan sandan yankin mukaminsa bayan da bincike nuna cewa shi ya faɗa wa yarinyar abin da za ta faɗa ya kuma canza mata maganar ta ta farko shafin yanar gizo na gidan talabijin na geo ya yi ruwaito yarinyar na cewa ta fuskanci barazana daga 'yan sanda wanda hakan ya sa ta kasa faɗin gaskiyar abin da ya faru da ita ta ce an tilasta mata faɗin abubuwan da ba haka suka faru ba To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce kamfanin labaran yanar gizo da talabijin mallakar ƙasar Rasha da ake cewa RT a takaice ta yi rajista a zaman wanda take yi wa ƙasar Rasha propaganda. Jami'an Amurka sun bai wa RT wa'adi zuwa ranar Litinin da ya rajista ayyukan da yake yi ko kuma ya fuskanci shari'a. A wani saƙo ta dandalin Twitter da babbar editar RT margarita simonyan ta ce tsakanin fuskantar shari'a da ya rijista mun zaɓi yin rijista. to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ana ƙidayar ƙuri'u a somaliland bayan da wannan jamhuriyar da ta ɓalle ta gudanar da zaben shugaban ƙasa 'yan takara uku ne suka yi takarar maye gurbin shugaban ƙasa ahmad muhammad mahmud wanda ya ƙi tsayawa takarar hukumar zaben somaliland ta ce an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali a yankuna shida na jamhuriyar ta ce an sami faruwar wani tashin hankali ɗaya tal a yankin togar inda aƙalla mutum guda ji rauni bayan da wani soja ya harba bindigarsa bisa kuskure 'yan majalisar dattawan amurka na jam'iyyar republican sun fito fili sun tattauna korar ɗan takarar sanata na jihar alabama roy moore idan har ya ci zaben da za a gudanar a wata mai zuwa bayan da wata mata ta zarge shi da laifin yin lalata da ita lokacin da take 'yar shekaru goma sha shida ƙarin wasu mata hudu sun zargi mo da laifin ƙoƙarin yin lalata da su a lokacin da suke 'yan mata sun yi wannan zargi ne a wani labari ko kuma rahoton da jaridar washington post ta buga a makon da ya gabata Mode ya musanta wannan zargi da ake masa wanda ya ce bita da kulle ne kawai kuma ya alkawarin neman haƙƙinsa a kotu akan kazafin da ya ce an yi masa. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, jiya a birnin Maidugurin jihar Borno Najeriya an gabatar da majigin Boko Haram ga jami'an gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki. Haruna Dauda gare ka. wannan faifan bidiyo ne da ke da tsawon awa guda ya haskaka irin matsalolin da aka dinga fuskanta kama daga hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram da kone kone gidaje da makarantu da ma irin hukunce-hukuncen da 'ya'yan kungiyar boko haram ne ke ɗauka kan jama'a da ma irin halin da jama'a suka fada ciki da kuma jajirce wanda suka yi da kuma tashin hankali da suka samu kansu ciki dr muhammad bulamade shi shine kwamishinan ma'aikatan yada labarai da al'adun gargajiya da kuma aka kalli wannan bidiyo tare da shi cikin makarabin gwamnatin jihar borno idan irin wannan abubuwan suna nan za su dinga tunasan mana saboda haka ina yabawa hausa service na voice of america voa wannan tanadi da aka yi dinna muna so mu ma da aka ba mu wayannan insha Allah za mu yadar da shi duniya su gani mutanen da ma da na Najeriya da na wanda musamman 'yan Najeriya wanda su ba su ga wannan bala'in ba suna ganin wannan abin kaman abin wasa ne saboda haka duk wanda ya ga wannan zai san abubuwan da muka wuce a ciki kuma har yanzu ma akwai dan raguwa alhaji babakura abba jatado shine kantoman gidan rediyo da talabijin mallakar gwamnatin jihar borno wanda shi ma ya samu damar kallon wannan faifan bidiyo yanzu dai kowa ya san cewa maiduguri lamin lafiya take amma kuma in an ga wannan bidiyo din duk wani wanda bai taba gani ba ko bai taba jin labarin boko haram ba zai san cewa lalle ne mutane sun wahala kuma sun tagayyara to saboda haka ba abin da za mu ce illa mu yi godiya ga voice of america ah, tun fari zuwa yanzu ba irin taimakon da voice of america ba su yi mana ba kuma dole ne kuma mu yaba ma sauran kafafen wasa labarai to kuma wani sako ne gidan rediyon amurka ke sun sadarwa game da wannan faifan bidiyon tabbakin ne babban manajan edita na gidan rediyon muryar amurka amurkan wato aliyu mustapha sokoto wanda ma ya gabatar da wannan faifan bidiyon ga makarabin gwamnatin jihar borno an shirya shi ne saboda mutane su ga yadda abin shafi rayuwar al'umma kuma an yi amfani da wasu da suka taka rawa iri-iri a cikin al'amarin saboda mutane su tuna walhadu da ke cikin wannan abu na farko kenan na biyu musamman wannan ma shi ne karfi ana so a yi amfani da wannan dama domin a nuna jajircewar mutanen najeriya da su na dakewa da kokarin jurewa wahalhalu iri-iri da kalubala da sukan fuskanta na yau da kullum to kuma kalubala kan ana magana shi ba kamar irin wannan na ta'addancin boko haram da aka fuskanta a nan wannan yanki na borno da sauran sassan jihohin arewa maso gabacin najeriya to ka ji ko an ce ana so a yi amfani da harshen na duniya ka san ana so a ilmantar da duniya ne ba ma mutanen borno kaɗai ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna da wannan rahoton kafin mu ci gaba ga wannan. zuwa gaishe ku har yanzu dai game da majigin da sashen hausa na muryar amurka ya shirya kan boko haram a wata hirar da wakilinmu na bauchi abdulluhan muhammad sheikh dahir usman bauchi ya ce al'amari ne mai matuƙar fa'ida abdulwahab gare ka maulana sheikh tahir usman bauchi ya ce majigin da gidan radiyon muryar amurka ta kaddamar ya bayyanar a fili irin mugun akidar ƙungiyar boko haram da ke kashe jama'a babu gaira babu dalili sabili haka nuna majigin aiki ne mai kyau aiwa hakika an yi abu mai kyau domin an nuna mutane a nuna wa mutane amfanin aikin alheri a nuna mutane munin aikin sharri su baku haramun sharri suka kawo duniya a nuna su don a san aikin su ba kyau a yi nesa da irin wannan aiki a wazantu da shi a nesance su haka kuma waɗanda suka yi aikin alheri a nuna ayyukansu na suka yi na alheri saboda a kusace su a haɗa kai da su don a aikata aikin alheri Allah yana ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwani wattaqullah ku haɗa kai ku haɗa baki juna akan dukkan ayyuka na alheri ayyuka na bautan Allah ayyuka na amfanan bayin Allah kar ku yarda ku haɗa kai ku haɗa ƙarfi akan abin da ya zama na shishigi na ta'addanci na eh, akan bayin Allah. wala na Sheikh Tahir Usman Bauchi ya yi amfani da wannan dama don bayyana shirin mauludin sheikh ahmadu tijjani wanda za a gudanar a bauchi akan wannan taro da muka shirya musamman don girmama waliyin allah shehu tijjani radiyallahu anhu za ku ga mutane da yawa za su shigo nan bauchi don wannan munasaba muna fatan allah ya kawo mana bakinmu na cikin ƙasa lafiya na wajen ƙasa lafiya na ƙasashen nesa lafiya allah samu taron lafiya allah sa mu tashi lafiya allah sa kowa ya koma garinsu da ƙasarsu lafiya kuma muna godewa dukkan mutanen da suka tsaya mana taimako a gwamnoni da gwamnatoci da sauran manyan mutane wanda suka tsaya mana cikin wannan harka abdulluhan muhammad bin amurka daga bauchi a nigeria allah ka yafe mana zunubai ka shafe To a gaida Abdul Wahabu yanzu kuma bari mu koma gefe guda baba ya kuma keri ya gabatar mana da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna a dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington nake sallama da ku a daidan wannan lokaci. A yau ne za mu kawo ƙarshen hiranmu da Alhaji Shehu Sa'ad Ahmed, ƙwararren masanin harkokin mota da sauran ababen hawa, so ma'aikacin ma'aikatar binciken lafiyar motoci da matuƙa a Najeriya wato VIO, kuma ya kai ga matsayin shugaba mai riko a jihar Borno. Hiranmu ta yau za ta mai da hankali ne ka kacokan kan shawarwari ga masu hawan motocin haya, inda da farko na tambaye shi. waɗanne irin kurakurai ne direbobi ma ke tafkawa wanda ke janyo hatsira akan hanyoyinmu bayan sakacin hukumomi. akwai ganganci ganganci kuma kaga ya shafi komai da komai yanzu in ka je kai overloading mota kai kai ka narkawa mota kaya fiye da abin da ya kamata ta dauka kaga ganganci kai kai ganganci ne kai in kana gudu fiye da misali ganganci ne ko ba haka ba haka idan ka zo kana kana wuce mota overtaking kenan ganganci ne saboda yanzu ga kana tafiya mutum zai zo ya overtaking naka ta hannu ta ta hannun hagu wannan ba doka ta hana ana ce masa filtering da traffic amma ni ban san yadda zan faɗa da filtering traffic ya kamata kai ba take mota ta hannun hannun na in tana tafiya a hannun na ka zo ka take nata ta hannun mm, eh, ta tsakiyar titi ne ba ta gefe abu nan ba eh, ta mm. gefen abu nan eh to sai ka ga an bi ta dama an yi overtaking wannan lokacin wannan shi din kansa eh, abu nan laifi ne to direbin ba za su da wannan suna sauri duk mutum zai lissafi in na tashi yanzu zan kai wuri kaza lokaci kaza kuma ya manta cewa bai da taya mai kyau ko ko ko ko a'a ya ya sa motar nan kayan da suka fi karfinsa yanzu ya za a ce but na mota an yi shi don kaya amma wai sai kaga dan adam ne a cikin but mota yanzu haka magana nake ga maka but mutum ne a cikin but mutum hudu akalla mutum hudu suke zama a but hmm. motar nan gaba ɗayanta abinda za ta ɗauka mutum biyar ne har da shi driver lasin da ya saya a wannan yawan abun da din ne shi takardan izini ya hau kan hanya motar tana da lafiya ta dauka shi ma wannan akan mutum biyar ne aka bada amma kaga akwai mutum uku kai wani zubin gefen driver tsakanin driver da kofa akwai passenger. haka ka taba gani between driver da kofa ba sosai kuwa sosai kuwa na gani to to ka gani so yanzu me zaka ce wannan kaga ai mu ne muke jawa kanmu kanmu da kanmu muke neman bala'i dama da abin da nake son a karatu kuma da nake son da mu ba masu sauraren mu tun da shi direba mm. da su jama'an da ya kamata mm. su kula da waɗannan abubuwa sun haɗa baki suna ko kuma ba su bin ka'ida ba su bin dokoki to mu kuma masu masu amfani da motocin wani irin shawara wace mm. irin shawara ce za ka iya ba mu kuma da muke amfani da motocin ake zuwa ake zidda mu ba a lissafin mu eh kaga na farko idan kai mutum in ka je tasha ba ka iya sanin motar nan ko tana da birki mai ke ko ba shi da shi ko ba haka bane ba haka ne amma kana sani idan za a yi overloading da kai na'am idan aka yi overloading kai ka riga ka shiga ka zanna gaba misali sannan aka kawo wani ya shiga kai ka ce ba za ka yarda wani ya shiga ba sai dai ka fita shi kuma wannan da aka ce shiga ce inda akwai wani a nan shi ba zai shiga ba mota ba za ta tafi ita kadai ba direbobin nan duka motocin nan kaiwa da kawowa suke su yi kuɗi su je su biya balas su samu abin da nasu rabon to in ka ga aka mutane suka mai da hankali su aka wannan ba wanda zai da ai overloading da shi ni yawanci abin da ke damu in kai magana sai ce ni da mota ah, in ba ka da mota ba ka da hankali ne in kai kace ba za ka yi ba ni nace ba zan yi ba wancan ma ce ba zai yi ba direba zai tafi shi kadai ne babu kuma motar nan balance zai kai ba dole sai ya aiki ya kai ya je balance din kudin mai mota ba haka yake to ya kamata mu din ma mu san mu yi mu mu dauki ranmu nan yana da baka da wani baka da wani abu na daban in ba in ran nan naka babu ko kuma lafiyar nan naka babu wato mu san ciwon kanmu mu san ciwon kanmu ya zaka zo a saka a boot kamar akuya kuma ka yadda ka shiga kuma kuɗi zaka bada watakila shi an rage maka kai da kake sukan kujera zaka biya misali naira dubu sai da ka shiga Budu za ka siya naira ɗari biyar. Mm. so wannan kaga rashin sanin ciwon kai mm. da kankani duk wani abin da ya samu motar nan saboda center of gravity ɗinta ya riga akwai abin da ake cewa center of gravity na idan ya abin da na mota ba ta da balance ba ta da balance mm. in ka dora mota ka ya fi kayan da ɗauyin da ya kamata ta ɗauka ba ta da balance duk wani abin da ya dan taba ka kaɗai ya kaɗa ka dole zaka fadi zaka bar hanya to kai kana zaune ana wani kuma a zo a yi dan karen gudu da kai a zo a danna ubatakin kana gani za a shiga hatsari wata mota na zuwa wai kai kana zaune in kun yi magana ya yi magana ce a direban ya ji to direban ya ji ba ya tsaye in ya tsaya ku sauka ku ce ku ya ba ku kuɗin ku ya tafi idan mu ma muna haka mu fasinjojin dole za a samu sauki. kamar yadda na faɗa tun farko wannan ne ya kawo ƙarshen hiranmu da alhaji shehu sa'ad ahmed tsohon ma'aikacin vio wanda yake ƙwararre ne a harkar mota kuma muna miƙa dubun godiya gare shi da yardan allah za mu sake tuntuɓarsa a wani jikon a sabon mako za mu kawo muku hira da ahmad tijjani muhammad mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsira a jihar Kano da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari inda hirar tasu ta mai da hankali akan koshin wannan hukumar da aka dora mata alhakin kiyaye hatsira a Najeriya tana aikinta yadda aka tsara. A yana da wuya ka ce hukumar mu ne ba ta yin aiki inda ya kamata. Gama kusan kullum aikin da muke yi kenan kusan kullum wayar da kan al'umma kuma wannan muna yi a ofisoshinmu muna yi a tashoshin motoci muna yi a gidajen rediyo muna yi a gidajen talabijin iyaka abin da za mu iya kenan wato faɗakarwa ko ba gaskiya ba kuma waɗannan su ne hanyoyin da duk za mu yi mu cimma isa ga mutanen al'ummar najeriya kuma da yawa da yawan sun san muna yin haka so abin zai kasance eh, wato daga al'ummar najeriya din To sai a biyo mu a mako na gaba don jin wannan hira da Ahmad Tijjani Muhammad mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsira ta Najeriya a jihar Kano da wakilinmu Mahmud Ibrahim kwari Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Baba ya kuma makeri ne daga Washington DC nake sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To gaida baba yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu soma a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le de l'Histoire wacce ta ambato ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba yana nuna ɓacin ran gwamnatin ƙasar a game da yadda Algeria ke walakanta 'yan tirani 'yan asalin Nijar. Jaridar ta ce dubban 'yan Nijar ne Algeria ta koro a cikin 'yan makonnin nan saboda zarginsu da mayar da ita matattarar mabarata da 'yan zaman kashe wando. to amma kosawa da wannan al'amari ya sa ma'ikantan nishar suka fara yunkurin ganar da algeria bukatar samar da sukuni ga waɗanda suka bakunce ta don gudanar da harkokin kasuwanci jaridar lanketer ta ruwaito cewa an shiga yi wa juna kallon hadarin kaji tsakanin jam'iyyar pnds tarayya mai mulki da model lumana ta 'yan adawa bayan da ministan cikin gida bugo da ƙari shugaban tarayya bazum muhammad ya zargi magoya bayan lumana da hannu a mummunar tarzomar da ta barke a ranar 29 ga watan oktoba a yamai jaridar ta ce zazzafan kalaman da 'yan adawa suka yi amfani da su a sanarwar da suka fitar domin mayar da martani alama ce da ke nunin tura ta kai bango jaridar l'actualité na cewa bincike a wani banki da ke nan nijar ya bankaɗo wata almandahanar kudaden sefa akalla miliyan dubu biyu bayanai sun yi nuni da gaman bakin wasu ma'aikatan bankin wani mutum ya yi amfani da katin visa don cire waɗannan kuɗaɗe a ɓoye kafin dubu ta cika yanzu haka biyu daga cikin jami'an da ake zargi da hannu a wannan al'amari sun faɗa hannun 'yan sanda yayin da bincike yakan kama in ji jaridar l'actualité le monde ta bayyana cewa wasu bahuhuwan ƙasa da jami'an tsaro masu aikin sintiri suka amshe daga hannun masu haƙar zinare ta barauniyar hanya sun fara haifar da gunagune a wajen wasu ƙauyawa a karkarar tamu da ke yankin tilaberi jaridar ta ce bayanai na nunin miliyoyin sefa masu tarin yawa aka samu a sakamakon sayar da waɗannan bahuhuwa inda aka ɗan tsakura wa jami'an tsaro wasu kuɗaɗen alawasu daga cikinsu. yayin da har gaba da yau aka rasa wanda ya kwanta a kan mafi girman kaso na waɗannan kuɗaɗe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa anguwan Masikare. Zan ba da ra'ayina kamar haka wanda suke kira komin Buhariya Buhariya shi ba Buhariya kawo tsada ba. Su ba za su yi tawakkali ga Allah ba, a yi tawakkali ga Allah a dogara da Allah komin kar a tsorawa mutum. Ba shi ne ya kawo mana tsada ba. Halinmu ne, mu ɗan adam halinmu ne ya kawo mana wannan masu. Assalamu alaikum murya Amurka a mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To ina so in bayyana ra'ayina a bisa kungiya sanarwa da ta ba na 'yan sandan Najeriya na cewa su ne na ƙarshe a wajen tsaro da sauran duk wani abubuwa da yawan da shari'a kaje zo To a hakikanin gaskiya wannan sanarwa ta wannan kungiya da ta yi ta duniya mu ni ina da ja ba domin komai ba idan aka yi la'akari ga 'yan sandan najeriya da suke kokari da kansu kuma ma ta kai sun rasa rayukansu illa ka kawai iyaka na so in kira ga shi babban sufeto na 'yan sanda da kuma manya-manyan shugabanni na 'yan sanda na jihohi da ƙananan hukumomi da kawai ya kamata dai su yi gyare-gyare. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Inguru jihar Yobe. Alal hakika matakin da gwamnan Kaduna ya ɗauka na korar malamai daga bakin aiki. Samson hakan bai dace ba. Kamata ya sa hankalinsa da akan samar da ingantaccen ilimi da gyara makarantu da inganta albashin malamai. To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice. To a takaice a hukumance ƙasar Iran ta ayyana yau talata a matsayin ranar zaman makokin mutanen da girgizar ƙasar ranar Lahadi ta da da su. a yanki mai tsaunuka na kan iyakar ƙasar iraki daga yammaci shekaru biyu kenan a jere aikata ma'allaifukan da suka danganci nuna ƙin jini ko ƙyama ya mamaye amurka inda hare-haren da suka auna musulmai da spaniyawa da kuma mutanen da suka sauya halitta suke ci gaba da karuwa a cewa hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi shugaban amurka donald trump ya kammala ziyarar kwanaki goma sha biyu a kasashe biyar a yankin asiya wanda batun barazanar shirin nukiliya koriya ta arewa da bunƙasar harkokin cinikayya suka mamaye ta bayan tattaunawa da yi a manila ji litinin tare da firayim ministan australia da na japan trump ya alkawarin cewa zai gabatar da wata babbar sanarwa akan koriya ta arewa da kuma harkokin cinikayya idan ya dawo nan washington a wannan makon amma bai bayar da cikakken bayani akan sanarwa ba. jami'an 'yan sandan pakistan sun kama wasu maza takwas bisa tsammanin ko kuma zargin suna yi wa wata yarinya 'ya shekaru goma sha shida da haihuwa tsirara suka kuma zagaye ƙauyensu da ita a zaman ramuwar gayya bayan da suka zargi ɗan uwanta da laifin zubar da mutuncin gidansu To masu sauraron mu na muka kammala shirye-shiryenmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Sarfilo Hashin Gumal da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman abu da injiniyanmu na wannan lokacin ni naku Ibrahim ka almasi Garba ke cewa sai fa anjima.